ka zauna neman kuɗi kai ta wahalar da kanka da shiri ka ga wasu magirmata azumin ma ya wuce ba ku daina take ba to ma kuɗi kuka gani a hannuna ba ba ku inna lillahi wa inna ilaihi shi nan nan kace ina mutum da ya mutum kai kai kai ina matata matar ka ba ta nan gurin ji uban wa ina mutum na wallahi ba ka ga mu ina da ta ciki an gaishe a ciki kai ka bar an rotsa dan ya suka kai kai yi yakuri kai kaga da kai da kai ku shigo ku fito mana da su to to to ba inda zaka ba inda zaka ba sama baki wallahi Ya mara kyau. Ya murna yau me ya kawo me ya kawo ka me ya kawo ka kai ku ta ku ta me ya ka nan gurin wallahi dan mata gwaji ne na magzi gwaji kuma gwaji sai a gidana za ka fara gwada biyu wace ka ta ake shirin yi amma kun ban mamaki da hukuma a gari za ku da wanda ku Allah gama abin nan Allah aiki zuwa mai musamman kai garjejen nan da ke wannan garjejen katin banza wani daga gari ma ta kace Allah ya maka a ne kwartanci yi maka eh. ba ba ka baraka sai ka abin da sai ka same ni baraka ki cuce ni baraka baraka ki cuce ni baraka na yi tun da tun da kan kwana na gano kwan ni tare menene yake faruwa ai da kai mun bayani dan honorable na ni zan baka bayani saboda ni na ga bayani kuma ni na tarar da bayani a cikin gidanka gidan waye wannan honorable eh? gidan waye wannan wannan gidana ne to wanda i gidan nan Allah ya tsine maza albarka ah! da wanda ya shiga cikin gidan nan wannan gaskiya ne ubangiji Allah ya tsine musu ah! albarka amin kai jama'a ku taimaka min ban na gani fa wallahi sai ka gani ban na gani fa na gaya muku in wannan fa duka take wallahi sai ka gani ka gane ni kana gane ni nace eh? kana gane ni eh? ah, ba na gane ki me wannan marin ga ludayi ne me wannan ludayi ne ludayi ne bayani an dama furar ludayi tabariya ce tabariya tabariya ce wallahi wallahi kin zungura mai tabariya aika aika tabariya ce ko da ma na gidan kari na ma nan ne dama gidan na kari baka san gidan shi ba san ya shi ba alhaji ce ah, nan gidan ka tuce ni Allah ya tsakanin na da ku amma ana ake kwartanci ya ba ake kwartanci da wanda ya taba mun mata matan abin da za a yi kar aikato bara wannan gaskiya ne kar aikato bara eh. wannan gaskiya ne ni zan kai su charge kaka eh. taimaka ka kai ma hada da da magana ni to ni mun in tafi da ita gida zan hukunta ta da kaina a wallahi ku hada da ni ku tafi wallahi dan Allah dan Allah ni na yabe miki zo mu tafi gida taho mu na ya mu kai ka rufe mu ku ban da su ku ban da su kai da Allah mu je mu je mana ina wannan gamin kuna ina wannan gamin da mota